ولكم الويل مما تسفون والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين wa badu yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna sha tara ne ga watan sha'aban hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu shekara 2021 a wannan jiha ta Barno, muna roƙon allah ya ƙara mata zaman lafiya a wannan masallaci masallacin wa alhaji husaini mai dabino yana da rai ashe yana nan a wannan masallaci na alhaji Hussaini mai dabino muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka maka da alheri ya kuma ƙara maka lafiya abinda aka nema aka ce mai magana a kansa tare da ƙurewar lokaci ɗazu shine maganar da ta shafi suwane ne ahalul baiti Kowane matsannaci wanda kamar yadda malam ya faɗa na so in yi magana ne akan abin da ya rage mana kawariju da sifatu ɗinsu da usul na su, da duk wani ɗalibi ko nan gaba wata da'awa za ta zo maka ya zamanto kana da ma'aunin da za ka yi mu'amala da ita na sha faɗa ina cewa malamai idan suna karantarwa idan ba su da alaƙa da abu guda biyu wajen ɗoran ɗalibansu domin wani kana ganin shi yana zaunawa ka yana karatu ba za ka gane ba ɗalibinka na gaske ba ne tseren da fitina ta taso sannan za ka gane ba ɗalibinka ba ne a shi to dole ya zamanto kana da karantarwa kana karantarwa dukkan wanda ya yi intimami zuwa gare ka a matsayin ɗalibi ka ɗaura shi akan ƙa'ida guda biyu ƙa'ida na ya ake yin mu'amala da shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza ƙa'ida ta biyu ya jihadi yake da masail na jihadi duk ɗalibin da Allah subhanahu wa ta'ala ita mai shi yana da ƙa'ida ya fahimci abubuwa akan abu biyun nan to da wuya wannan fitinar ta zo ta gashi ta tafi da shi idan kana karantar da ɗalibai baka ɗora su akan ƙa'ida yadda ya kamata a yi ta'amuli da shugabanni mutanen kirki ko mutanen banza ba ba su san dawabitu da ƙawa'id ba na jihadi jihadin ma ya kasu gida biyu akwai tsalabi akwai difa'i shi kuma jihadi tsalabi ba a yin sai da ƙawa'i na dole a samu imam imam ɗin dole ya zama imamin mumakkarin za shaukatin ba wani shugaba da wata ƙungiya ta taru ta naɗa ba yana da soja da 'yan sanda da custom da immigration da kurkuku a hannun shi shine imamin mamakkanin za shaukati na biyu ba a yin jihadin tsanabi dole sai an samu tamhizin sufu warewar gari ga ƙasar musulmi ga ƙasar kafirai to yanzu ina ma imam din yake wa imam din duk wanda aka ce maka imam ne zaka ga wasu ne suka tare suka nada shi kuma bai da wani abu in ka ce ba za ka bi shi ba da zai ma ko yana da shi to sannan sai an sami su suhu warewa sana abu na uku sai an samu raya marfu a tuta dagaggiya ta musulunci ƙarƙashin wannan imamin shugaba sannan na hudu ba a zuwa je a afkawa mutane sai idan an samu tabligin da'awa ita kuma da'awar idan za ka je kawa mutane dole ka yi ta da sharaɗi guda uku wal hadhihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa ba'a ne. sannan ka yi ta ƙarƙashin ud'u ila sabili ka bil hikimati walmau, idatil hasana idan an ji aka wa mutane wa'azi sun fahimta sun gane sai suka ce ba za su shiga musulunci ba ko da ba musulmi ba ne. to a lokacin sai a ce musu la ikraha fid din dama Allah ya ce babu tilas cikin addini don mutum ba shi da ka'ida akan wayannan abubuwan tsakani da Allah to za a yi samun matsala ne da mutane wanda insha Allah abin da ya rage mun so mu magana akan wannan sannan mu zo mu magana akan abin da ya shafi wato a falalar sahabbai ko da lakta guda ɗaya ne da kuma darajar su da matsayinsu da irin gudunmuwar da suka ba addinin musulunci amma yanzu kai tsaye bari mu tafi abin da muke so mu magana a kan shi suwa ne ne halin baiki babu wani maɓannaci a doron ƙasa da zai yi ɓanna sai ka samu sai ya jingina da wani abu mai kirki sannan sai ya ɓannarsa shi yasa hadisin da yazo al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a kitabu sunna ko kitabu al-ittisam bi sunna Huzaifa bin al-Yaman cewa ya kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an al-khair yace wa kuntu as'aluhu an ash-sharr kowa in yazo sai tambayi annabi me za a samu alheri yace amma ni tambayar annabi nake akan sharri menene hikiman yace makafata an yudrika ne saboda ina jin tsoron kada sharrin yarske da nan gaba yace ya rasulullahi da muna cikin jahiliya sai Allah ya zo mana da kai da alheri sai aka fito da mu daga ciki bayan wannan alherin da ake ciki al'umma za ta koma kan matsala sai annabi ya ce eh, za ta koma kan matsala bayan ta koma kan shari za ta dawo kan alheri sai annabi ya ce za ta dawo kan alheri amma alherin ba tatacce ba fihi dakarun an gurɓata alherin da hayaki sabai suka ce wa ma dakanuhu ya rasulullahi mai hayakin annabi ya ce za a samu qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi mutane ka gansu ga su musulmi amma sun ajiye karantarwa annabi karantar wani suke bi sun ajiye shiriyar annabi shiriyar wani suke bi da suka ce siffanta mana su yaya suke ya rasulallahi wanda daga nan ya ma sake maganin cewa za a samu du'atun ala bi jahannan. masu kira a kofofin jahannama kuma da ka karɓa musu shikenan an samu matsala to yanzu kaman kifi ne yanzu idan za ka kama shi da faɗa ai ba ka zuwa ka je ka sa ƙarfen ƙwangwaren gwanshi shi kifi ai ba dolo ba ne na ƙarshe da za ka je ka sa ƙarfe ba komai ya kama sai ka nemo ƙarfen ka rufe shi da wani abu ba shi ba ne ƙoto daga nan sai ka saka shi kuma ya zo gittawa sai ɗauka gata kamai to daga nan da ka da ya tafi wannan ƙotan daga ruwa sai ina sai wuta to akwai du'asun ala wabi jahannam kuma haka annabi yace man ajabahum ilayha qazafuhu fiha idan suka kira ka ka amsa wallahi sun wullaka a ciki za mu ga cewa khawarij cikin abin da suka bashi ihtimami da kulawa akwai qur'ani sai zamanto yantahiluna bihi suna da'awar addini da san addini ta hanyar riko da ƙur'ani su kuma 'yan shi'a sai suka intihali zuwa ga da'awar san mutanen gidan annabi to abinda mutane da yawa ba su gane ba hatta saɓani akwai tsakanin ahalin sunna wai ma suwaye ahalin baitin nan suwa ne ne ma ahalin baitin nan kalman ahalu a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana kusan kaman guda tara haka na farko akan ce ahalu da ma'anan safilul kura. wanda suke zaune a wani guri ko gari ana ce musu ma'abuta garin Allah subhanahu wata'ala yana faɗa yana ce walau anna ahalul qura wata wattaqau sai ce la fatahna alaihim barakatun min as-sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akadnahum bima kanu yaksibu sai yace afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun sai yace awa amina ahlul qura wanda nan yana nufin ahlul qura wanda suke zaune a kowane gari ana ce musu ahlul qura sannan abu na biyu idan ka ga a Allah ya kawo kalman ahalu ya jingina ta zuwa ga alkitab to ba ta ɗaukar wata ma'ana sai yahudu da nasara ko yahudun ko nasara duk inda kaga a qur'ani Allah ya ce qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah duk inda kaga a qur'ani Allah ya ce ya ahlul kitabi to da su yake ba ba kowa ake nufi ba da su yake sannan kalman ahalu a ƙur'ani tana zuwa da ma'anan al'arbab wanda suke da abu shi ne Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahaliha kaga Allah yana umarta ku kuma yadda amana zuwa ga masu ita wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bi inna Allah kana sami'an basira sannan kalman ahalu tana zuwa a ƙur'ani da ma'anan addinu mun san cewa annabi nuhu Allah ya ya yi magana da shi lokacin da ya ce innabni min ahali wa inna wa'adaka alhaq wa anta ahkamul hakimi me Allah ya ce masa qala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun me ma'anan innahu laysa min ahlika shine innahu laysa min ahli dinika innahu amalun saboda yayi aiki mana kyau ta kakka ƙara tambaya ta ma akan shi sannan ahlu yana zuwa a Qur'ani da ma'anan al'umma Allah yayi magana da annabi Isma'il yace wa zakur fil kitabi Isma'il sai yace innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan sai yace wa kana ya'muru ahlahu bisalati wa zakati wa kana inda rabbihi fana haka Allah ya ce wa annabi wa amur ahalaka bisalati wa sabir saboda dalili kuwa inda mun ɗauki cewa amur ahalaka bisalati tana nufin iyalan gidanka ne ai da annabin mutanen shi kawai zai fada wa sai su yi sallah banda al'ummar duniya amma shin wannan al'umma ta annabi Allah ya umarce ta ta ya mata umarnin ta yi sallah ko bai mata ba da wannan maka fahimci cewa wannan wa'amuru an halaka bis salati ba yana nufin mutanen ginin shi ba kaɗai duk al'ummar annabi umarnin ya shafe su sannan alƙawun wal ashira dangi ana ce musu ahal shi yasa idan aka samu saɓani da rigima ta aure Allah ya ce wa in kiftun shiqaqa bainihima sai ce fa ba'athu hakaman min ahalihi wa hakaman kaga wanda suke dangin maji sai aka ce musu ahalu wanda suke dangin mata sai aka ce musu ne sai aka ce musu ainihin wato ahalu to wannan yana daga ciki shi isa a ƙarƙashin wannan za mu ga lokacin da annabi Musa Allah ke magana da shi ta wahal uqdatan min lisan yafqahu qawli sai ce wa da'alli waziran min ahli kaga daga cikin dangina Allah ka sanya min waziri sannan ga maganar annabi yusuf a cikin suratu yusuf gurare da yawa cewa wa qala li fityani ja'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un sannan da inda yace musu idhabu bi qamisi hada fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa atuni bi ahlikum ajma'ina sannan yana cikin ma'anan ahali a ƙur'ani akwai almusta'iduna da shay'in wanda suka yi tattali don wani abu akwai idja'al alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyata hamiyata aljahiliya fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala na wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha da haka nan sune almusta'iduna laha wanda suka yi tattali sannan ana cewa al'ahalu a ƙwar’ari da ma'anan al-mustahiqu wanda ya tantance abu shi yasa mu ga Allah yana faɗa da kansa sai ce huwa ahalin taqwa wa ahalul maghfira kaga Allah ba za ka kira shi ka ce iyalan wani bane a'a huwa ahalin taqwa shi itantanta a ji tsoronsa idan ka ji tsoronsa kuma shi ne wanda itantanta yi maka gafara dan ya ce wa man yaghfiru dhunuba illallah, ba wanda ya isa maka gafarar zunubi in ba Allah ba sannan ahali. a wada'ini na lugar larabci asali idan an ajiye shi ya kamata ya zamanto mata ake nufi sai idan a babi na tausi'in lugar larabci sannan sai ya ɗauki wani wanda ba iyali ba misali da Allah ya ce mana layu akidukum Allahu billahi fi aymanikum walakin yi akidukum bima a ƙattumul aiman a wajen rantsuwa da in mutum zai kafara sai ce fa kafara to ita amu asharati masaki min a mami ma tut'imuna me in halikum nan da wa ake magana kaga mafi tsadar abincin da kuke ciyar da iyalanku ma'ana matarka da wacce ke alaƙa da ita shi yasa idan an ce an hala fulanu fulanatan asali shine ana nufin wane yaya aure shine abin da ake yi da haka kalman ahalu asali ana faɗatta abin da ya kamata hankalinka ya tafi zuwa gare shi shine matar mutum duk gidan da ka sani a duniya idan aka zo aka yi sallama a gidan aka ce ana neman iyalin mai gidan nan wace ce za ta fara fituwa matarsa amma a wajen yan shi'a ne kaɗai iyalan kowa iyalansa ne amma matan annabi ba iyalansa ba ne wannan shi ne tanakuli na farko za mu ga cewa a bisa ga wannan tsarin annabi musa ai ya je garin Misira. ko ya je garin madiyana bayan ya bin Misira. lokacin da ya yi mu'amala da wancan mutumin kirkin Aya ayati qala inni uridu an haka unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ni, za ka min kiwo shekara takwas fa in atmamta ashran fa min indi kuma ma uridu an ashukka alayka satajiduni insha Allah min as-salihin qala dhalika bayni wa baynik Ƙala zalika baini wa baynak ayyama al-ajlayn qadaytu fala udwana alayhi wallahu alama na Kulu. Allah sai ce Falon qada Musa al lokacin da Musa ita cika ajalin da aka wasara ne sai ya tafi da wace ce ahali duk tafsirin duniya ka duba ba zai ɗauki wata ma'ana ba sai matar annabi Musa ita ce wasara bi ahali to akwai wata matsala da zan zo kanta mai saurare na ya rike ta da Allah ya ce wasara bi ahlihi anasa min janibi turi nara ƙala li ahalihi sai ce in kusu sai aka amfani da wawul jama'a ba a ce ƙala li ahalihi in kisi ba ya ulmukata ba saboda wannan shine asali inni anas tunarar sai ce la'alli atikum bai ce la'alli atiki ba min ha bi kabarin auda zuwatin minan nari la'allakum taslas Kunga shi shine usulubin qur'ani to wannan shine abin da Allah ya faɗa a suratul taha yace wa hal ataka hadisu musa izra'a naran فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم aw ajidu 'ala an-nari huda To wannan shine kun ga matar annabi Musa a nan wajen ahalinsa ita ce ahalinsa sarki aziz da Allah ya ba mu labarin matsalar da ta faru tsakaninsa da annabi yusuf da Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu taɓa ƙalbaba wa ƙaddar ƙamisahu min duburin wa alfaya yi da halar albab alat ma jaza'u man arada bi ahalika su'an wa take nufi da iyalansa ita kanta ita ce ahal ɗin to duka a waɗannan ayoyin yana ɗaukar ahalin mutum ita ce matarsa farko tukunna samayin shi sai suka ce ai ba su yadda ba sai suka dogara da wasu hadisi wanda zan yi bayani a kansu shi ya sa ramu ga Allah da ya kare sai ce ya yi hallabi na amanin ku an fusa kuma a halikun inda Allah da Allah ya ce ku kare kanku da iyalanku daga wuta wa ake nufi iyalanku kaga farko tukunna matarka dan kafin ɗanka ya zo ya zama daga cikin iyalanka matar ita take fara zama wa ita take fara zama ainihin wato ahali shi yasa za mu ga yakin uhudu na annabi zai fita Allah sai ya ce wa izga dauta min ahalika tubawu al-mu'minina maqa'ida lil qital lokacin da annabi isa ko Allah sai ya ce gadauta min ahalika kai sammako daga ina annabi ya fito ya tafi uhudu daga gida wannan gidan da ya fito ya bar mata a cikin gidan wannan gidan ne kuma Allah ya ce wa izga dauta min ahalika tubawu na maqa'id lil ka tuna lokacin da kai san mako ka fito daga cikin iyalanka ka zo kana shishirye masu imani ga yadda za su zama yadda za su shirin yaki to kalman ahalul baiti a ƙur'ani gabaki ɗaya guri uku kawai ta zo a kawo kalman ahalu sanan a idafar baiti zuwa ga ahalu ɗin na farko akwai cikin suratuhu muna sana da Allah ya ba mu labari cewa a ja'a rusuluna ibrahim bil bushra qalu salaman qala salamu da suka je suka same shi suka masa sallama ya amsa Allah ya ce fa ma labisa an ja bi ijlin hanis bai zauna bai iji ya ɗauko musu ga sashensa falon mara a aidihun lati sulu ilahi na kirau lokacin da ya ga hannayensa ba ta taɓa wannan abin ba sai ɗan firgita da suka gane annabi ibrahim ya tsorata ta ta kam suka ce masa kada ka tsoro inna ursulna ila qawmi mu daga nan an aike ma za mu tafi garin annabi lutin Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatan fadahikat fabashsharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub da sai dariya wasu malamai sun ce fadahikat shi al'ada izo mata wanda zahika yana daga cikin asma'ul haidi haida yana da sunaye a lugar larabci ya kai wajen guda goma to daga ciki akwai zahika da haka da sai dariya suka ce mata a wannan lokacin da aka mata bishara cewa za ka haifi ɗa to shi ne wannan lokacin take mamaki cewa ya za a yi ta iya haihuwa da shekaru sun ja sun mata yawa ƙalat ya wailata a aliduwa ana ajuzun wa hada ba a leshekan inna hada da she'un aji mai suka ce mata ƙalu sai suka ce mata a ta ajabi na min amurin lahi kina mamaki akan al'amarin Allah sai suka ce masa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidun majid a lokacin waye ahlul baiti annabi Ibrahim da matarsa lokacin da ba su da ɗako ɗaya a duniya su ne ahlul baiti a wannan ayar duk mai karatu ya yadda ahalul baiti ita ce matar annabi ibrahim ɗin shi kuma annabi ibrahim shi ne shugaban gidan ba wanda ya ce cire matar annabi ibrahim tana ita ce ahalul baiti ba za ta ciri ba a nan wajen amma sai matan annabi ne sai suka curu shi yasa za mu ga Allah wani gurin ya ce mana hal taka hadisu fi ibrahim al-mukrami izdakalu alaihi faqalu salaman Ƙala salamun qaumun faraga ila ahlihi waye ahlihi din ahlihi din sune wanda kuma Allah ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid daka dole ka karba anan gurin matar annabi Ibrahim ahlul baiti ce sannan guri na biyu akwai suratul qasas da yana magana da mahaifiyar annabi Musa da yake wa harramna alaihi almarad min qablu فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له أهل البيت دا أكتي أنا نيمة وند ذات الشايد دشي الله تيتي فرددناه إلى أمه وأي أهل البيت كينا أمه ما مر النبي موسى كي تقر عينها ولا تحزن أكا داود النبي موسى تسيقلين أكو شين سورة الأحزاب mafi yawanci abinda in shi annan suke ja bai ma kai rabin aya ba yana daga cikin alamar ɗan bid'a ɗaukan rabin nassi da kafa hujja da shi da ajiye nassi cikakke duk wanda ya ja maka inna ma yuridu Allah ka ce karanto ayar daga farko asali siyakin zancen dan Allah yana so ya shigar da wasu ne waɗanda ba matan ba da ya je can sai ya buɗe zancen magana ta farko Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi sai ya ce kulli azwajika ka faɗa wa matanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in dai kuna son rayuwar duniya da kwalliyarta alaina ku zo in ku. umatti kunna wa usarri kunna sarahan jamila in ji yadda ku daɗe in sake ku saki mai kyau idan mutum zai iya nissafawa daga aya ta farko dinnan kulli azwajika in kuntunna kaga akwai nunun nasuwa ta farko turidna akwai nunin nasuwa ta biyu da haka fata'alaina akwai ta uku wa kunna huɗu wa usarrihukunna biyar salahan jamila a aya ɗaya. wa in kuntunna in ku kun kasance turidna Allah wa rasulahu kuna nufin Allah da manzon Allah والدار الآخرة بجد اللاهرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجرا عظيما الله mai kyau قدوة تتي أيكي ميكو أتكنكو ذا أبات عينهم وتولادا babba. kuma wannan ikhtiyarin har a cikin littafin su usulul kafi annabi ya bibi matan shi wacce ya fara da ita na Aisha yace ga abin da Allah ya ce kuma asalin matsalar da ta faru ita ce mun san irin rayuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayan ya bar Makka ya tafi Madina wanda daga ƙarshe bayan da'awar annabi ta yi shekara goma sha uku aka je aka yi mitin a darun nadwa aka ce kawai a kashe annabi Allah ya yi kaito mana suratul amfani ta wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul annabi ya fita daga makka ibar madina a lokacin da suka fita su biyu Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru saniyas ne ne? Allah bai ma ce na ɗaya ba da na biyu sai ce saniyas ne ne. shi yasa yadda abubakar ya zama shine na biyun annaba a hijira ko kana so ko ba ka so dole ka karɓa shi ne na biyun wannan al'umma a daraja saniyas ne iz kuma fil gari iz yaqulu li bihila la tahzan an tafi madina babu kuɗi domin talakawa Allah ya dinga kiran su lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim talakawan da aka fitar da su daga gidajensu fa wannan yanayin da aka je Madina ana fama da talauci sai ai wata daya ba a girka dafaffen abinci ba sai dai a ci dabino da wasu abubuwa a kwanta saboda babu kuɗi a tunda ko Allah ya ce talakawa ne lil fuqara'i almuhajiri na aiko kasan talakawa ne da gaske a irin wannan yanayin aka zauna ana ta fama saboda yanayi an tafi madina babu kuɗi babban mutum kamar sai na abakar haka ibar garin makka ya tafi madina don ya tsira da addini ba ko sisi kuma Allah gashi nan yana ta faɗa maka yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu suka taimaki addinin Allah suka taimaki manzan Allah shi isa Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun haka inda Allah ya ga dama zai iya taimakon annabi shi kadai ya da addini ko ba sahabbai amma dan tarihin addinin ba zai cika ba sai da su shi yasa Allah ya hada shi da su to a irin wannan yanayin da aka dauka babu ko kai ne yanzu kuna tare da mace babu sai haƙuri ran da aka samu ya kamata yi to sai aka fara fituhatu yaƙi ya fara abin nan aka fara samun ganima sai suke ganin cewa to ai yanzu tun da babu sun yi haƙuri an fara samun dukiya ta baitul mali ya kamata a zamanto akwai wani yanki da ake ba su su ma su fantama irin yadda matan masu mulki ke fantama to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai aiko shi ba dan wannan dan ya ce ina ce ina duniya yace ni duniya yadda na dauke ta kaman matafiyi ne yana tafiya lokacin baccin rana ya kwanta ya gama abin da yake da yamma ya tashi ya ci gaba da tafiya shi in za a yi alfahari da miji idan matar manzon Allah ta minke duk duniya babu matar da za ta ƙara miƙa don babu mutum da ya kai nasu idan za a yi alfahari da ya da uba idan na na fatima ta miƙi ta yi alfahari da babanta duk duniya ba wanda zai miƙi alfahari da uba don babu baban da ya kai baban fatima idan na na aisha ta miƙi ta ce duk duniya babu mijin da ya kai mijinta nana fatima ba za ta miƙe ba don mijin fatima bai kai mijin na Aisha ba idan nana fatima ta miƙe ke alfahari da babanta na Aisha ba za ta miƙe ba ke alfahari da babanta don baban na Aisha bai kai baban fatima ba a irin wannan yanayin da suka yi haƙuri sosai wannan saƙo izo aka ce to kai annaba ka kira su ka faɗa musu in dai wannan tarkatan na duniya suke so kowace za a bata daga nan ne zan ɗanyi wato wani iltifati dan kaɗan idan kana ɗalibin karatu kana malamin addini mai da'awa to kar ka je ka auro 'yar duniya billahi la ilaha illa huwa wata sai ta saka kaya furfura lokacin furfurar kasuwar wallahi bayan da za a yi tsakanin wanda ke nufin duniya da wanda ke nufin lahira tafiyar ta yi wallahi bai yi wa sadaka in ka gama ta tana da matsala za ka gyara ta ka aure ta to ka gyara ta kafin ka aure ta amma wallahi in ba sa ba ka auro ta kace wai in ka zo ka gyara to Allah ya kiyaye ka gani to shi ne abin da Allah ya yi musu to shi ne sai ya ci gaba da kiransu yana ce musu ya nisa annabi ya kuma matan annabi Manya a atimin kunna bi fahishatin mubayyinatin duk wacce ta zo da wata alfasha bayyananniya a cikinku, to za a fila al'azabu da ife ne za a ninka mata azaba ninki bi saboda mijin da take aure ba daidai yake da mijin kuwa ba sannan wa kana zalika ala Allah yasira wannan kuma a gurin Allah yana da sauki sannan Allah ya ce amma wa man yaqnut min kunna duk wanda ya ji tsoron Allah daga cikin kuɗi da'a ga Allah wa ta'amal wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasuli duk wata sai da'a ga Allah da manzon Allah a cikin ku wa ta'amal salihan tayi aiki mai kyau Allah ya ce nu'tiha ajraha za zamu bata ladanin ki nawa biyu saboda tana auren matar ita matar annabi ce sannan wa na laha rizqan kare mun tattalin arziki mai karanci ku duba ku gani kiran kawai a ce ya nisa annabi ta bambanta da matar babana da matar babanka ta bambanta da matar sarkin garinku da matan shugaban ƙasar garinku sannan Allah ya ce musu ya nisa annabi ya kuma tan annabi saboda kalmar annabi daga abubi ne imma minan nabuwata ko minan naba'i annabuwata shine almakalul murtafi in Allah na so ya kare maka matsayi da yayi ka annabi ya gama sannan ba wanda yake zaɓa cikin mutane a bashi labari dan ya sanar da mutane sai annabi shi yasa hafsu ya karanta ya annabi, war warshi ya karanta ya ayyuhan annabi to sannan sai ya ci ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba to sai yan shi'a an saka zo sai sai ai anan gurin lassunna ka ahadin minan nisa'i ba daidai kuke da ragowar matan duniya ba in ittaqaitunna in dai kuna jin tsoron Allah ba kuma haka ayat take ba ya nisa annabi lassunna ka ahadin minan nisa'i in domin in din sharadi ne duk ɗalibin da ya karatun hau ko na farko ne in ka gane shi kasan in harfu shartin wa jazmin ne ta jizimu fi ilaini mudari aini al’ula fi ilus sharti wasani jawabuhu wa jaza'uhu to inista kaitunna ya nisa annabi lassunna ka ahadin minan nisa'i inista kaitunna in dai kuna jin tsoron Allah to fala ta kada ana bil shine fa waqi a fi jawabi sharti in dai kuna jin tsoron Allah to kada ku yi magana da za ta dauki hankalin mutum فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض Allah ya ce wa kulna ƙaunar ma'arufa ku faɗi magana wacce take sananniya sannan sai Allah ya ce musu wa ƙarna ku tabbata fi buyuti kunna a cikin ɗakunanku don Allah wannan gidan da Allah ya ce musu su tabbata gidan iyayensu ne ko gidan annabin da suke zaune gidan annabi ku duba fa abin da yake da alaƙa na annabi ne sannan Allah ya jingina zuwa gare su ya ce nasu ne kuma ba wai matan annabin da a ƙarshe Allah ya ce la yahillu lakan nisa'un min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka min husnuhunna annabi ba zai bai canja mata daga wannan lokacin Allah ya ce sai dai abin da bayi ya mallaka sai bayi sakin mace za ka yi ka sake ta Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda sai ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna ka sake ta amma har yanzu Allah yana cewa gidan naka ne gidan nata ne gidan nata ne to sai ya ce wa ƙarna fi buyutikunna ku tabbata a gidajen ku? wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula kakku fita irin ta jahiliyan farko kaga dukkan wannan yakin kaf da matan annaba ake wa qimna salata ku tsaye da sallah da su ake wa atina zakata ku bada mi zakka da su ake sai ce inna ma yuridu Allah abinda wa qimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu bi Allah ku bi manzan Allah duka wannan abinda aka faɗa muku tun daga farko hannan me hikimar yi muku wannan umarnin ku yi kaza ku bakkana inna ma yuridullahu abinda Allah yake nufi li yuzhiba ankum ar Allah ya tafiyar da datta akan ku ahlal bait mutanen wannan babban gidan wa yutahhirakum tatahira ay tsarkake ku tsarkakewa shi gaba sai Allah ya ce wa zukurna ma yutla fi mi min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira to wannan kalmar ayar a ciki an ambaci baiti guda biyu wa qarna fi kunna inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al-baiti sannan a gaba an ƙara faɗa cewa wa zakurna ma yutila fi kunna to sai shi'a sai suka dogara da wani hadisi sai suka ce ai matan annabi ba sa cikin ahalul baiti menene hujjar hadisan suna da yawa amma ya zo cikin sunan tirmizi ya kawo shi babin wa min suratul ahzab an Ibnu ibn abi ribahin an umar bin abi salma rabibin nabi sallallahu alaihi wasallama qala yake cewa lamma nazala hadhihi al-aya ala an-nabi inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ala al-bayti fi baiti ummi salma a ɗakin ummi salma fada'a fatimata sai sai annabi ya kira fatima Allah ya ƙara masa yadda wa Hassan wa Husainan fajallalahum bi wa aliyun khalfa zahari ilallabe su da mayafi sai da na aliyana baya fajallalahu bi kisa'in sai ilallabe shi da mayafi sun maƙala sannan sai annabi ya ce Allahumma ha'ula ya haɗu banki Allah wa'innan mutanen gidana ne fa'azihim anhum sa Allah ka tafi yadda datti a kansu wa tsahirhum ta tsihira ka tsarkake su tsarkakewa qalat ummu salma sai ummu salma ta cewa wa ana ma'ahum ya nabiyallahi ina tare da su qala sai manzon Allah ya ce anti ala makanaki anti ala khairi ke kina kan matsayinki ke kina kan alheri to wai da wannan cewa anti ala makanaki wai da wannan ne wai sai nuna cewa wai matan annabi ba ahlul bait ne. Ɗaya, sannan na biyu cewar da suka yi wai inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum wai inda a ce matan annaba ana nufin ahlul baiti ne wai da za a ce an kunna ne sunna ai farkon ayan wa qarna fi biyuti kunna ne ko wa qarna nunun niswa fi biyuti kunna nunun niswa ولا تبرجنا نون النسوة تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة نون النسوة وآتينا الزكاة نون النسوة wa atina Allah wa rasula nunun nisa inna ma yuridu Allah wai da matan annabin ake magana wai da ya kamata a ce da yuzuba an kunna rijisa ahlul bait wa tsahira kunna ta tsahira wai lokacin ne zai zamanto matan annabin ake magana amma bakar mai saurare ya manta an ambaci kalman baiti su uku a siyaƙi ɗaya to sai malamai suka ce saboda annabi yana so ya shigar da al'imamu Hassan da Hussaini da na Ali, shi yasa Allah ya amfani da inna ma yuridullahu Allah da yi ba an ku, domin da ayat ta taƙaice da an kunna an tafi to duk duniya ba namijin da isa ya shiga. Amma lafazin an kum ana yin amfani dama da shi ya ƙunshi maza ya ƙunshi wa mata. Shi yasa duk inda ka ga a ƙur'ani Allah ya ce wa aqimus salata wa atu zakata wannan wa aqimu din wawal jama'a ne maza ne maza ne umarnin ya kunshi mata ko bai kunshe su ba ya kunsa in ka ce in an yi amfani da wawal jama'a ko da meri na kum mata ba su shiga ma to duk inda Allah ya umarni shi ga shi da na maza aka yi amfani to umarnin sai ka sauke shi da mata su mata sai ka nemo musu nasu ita ce ƙa'ida sannan in an kalli ayoyin da muka kawo a baya yanzu ba annabi Musa ya ce fa qala li ahlihim kusuba to sai ka cire ta ka ce ba ahlul baitin shi bace tunda ayi amfani da am in kusu ba mun kawo aya rahmatullahi wa barakatuhu alayhi alaikum aikum ne me yasa a can ba a ce matar annabi Ibrahim saboda amfani da kum ba to annabi yana da ahalul baiti guda biyu akwai ahalul baiti na nasaba akwai ahalul baiti na surkuntaka kuma Allah dama ya ce wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra Da na Fatima da al-Imam Hassan da al-Imam da sayyidina al-wannan ahalul baitin annabi ne ta bangaren nasaba amma matan annabi ahalul baitin shi ne ta bangaren mai surukuntaka dan auro su yayi kuma dama wannan shine tsarin Allah subhanahu wata'ala to mu sake koma mu dubi Qur'ani shin hakan yana yiwa lokacin da yake magana inna fi khalqis samawati wal arzi wa Laili, layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار har zuwa inda yake cewa rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyama innaka Allah me yace fastajaba lahum rabbuhu Allah sai ya amsa addu'a su cewa anni la udhi'u amala amilin minkum me Allah ya amfani da shi minkum ko to minkum din dan ka gane yana daukar maza da mata sai ce min dakarin aw unsa shine minkum din da haka wannan inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti dama ya kunshi min zakarin aw mi ita ce ka'idar littafin Allah subhanahu wata'ala dan haka da wannan ita ce shubhar da suka kawo kuma abun mamaki in banda dan bid'a dan san zuciya ne akwai ba hadisai da dama da annabi ya nuna cewa matan shi iyalansa ne idan muka ɗauki a al'imam al-bukhari ya kawo babu ta'adilin nisa'i ba'adihin na da kuma babu laula in sami'tumuhu banna muminuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mun sani abin da ya faru na hadisatul iski da aka yi wa Aisha aka jefe ta da abu mara kyau a wannan lamba ta hadisi ta dubu bakwai da ɗari uku da sittin da tara dogon hadisi ne da annabi ya zo masallaci yana bayani cikin maganganunsa a akan mambari ya siyama musulmi musulmina sai ya ce manya a zurni min rajulin balaga a zahu fi ahali wani mutum ne zai ɗaukan min mataki wanda cutarwarsa ta kai zuwa ga mutanen gidana wa yake nufi a lokacin wace ce a baikin shi nana aisha yana nufin ita ce fi ahli Ya ce fa wallahi ma adimtu ala ahali illa khaira annabi ya ce wallahi na rantsi da Allah ban san komai akan alheri iyalai na ma sai alheri Ya yace wala qad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khairan wama kana yadkhulu ala ahli illa ma'i kaga annabi amfani kalman ahlul baiti baiti ya jingina zuwa gare shi amfani kalman ahal? a lokacin yana nufin na na Aisha ce to in ka dogara da hadisin cewa annabi ya kalli Umma salma ya ce an ci alama kanaki da yake kai da ƙiƙi ne ki dawumi ne kana da tosasshiyar basira baka gane abin da ake nufi ba cewa an ci alama kanaki ke dama kina matsayin ki ai ba ma sai kin ba ke ki na ahlul su ce ki to ga wannan hadisin shi kuma sai ka yadda za ka yi da shi kuma akwai hadisan ma ba da suka zo annabi ino na umma salama din yace ke ahlul baitin shi amma dan bid'a mallan Allah ya raba mu da bid'a sai ya dauko son zuciya sai ya dauko nassin da ya mai sai aje wanda yake ganin zai saba masa haka yake to rigima ta farko tsakaninmu da yan shi'a an ce karatun da muka yi kwanan nan ya ɗan tara kura wai na zo garin nan na zazzage su koyaushe na zazzage su uku karatu muke yi kai ma ka je ka kafa ka faɗa waye zai hana ka kuma in haɗuwa ne aikon san inda za mu haɗu su a kabira mujirmi haɗin da su nake magana ka gani to ahalul baita a gurin mu farko su ne matan manzan Allah to za ka ji kuma suwaye ya tabbata cikin littafin al'imamu muslim da yawa kwanan nan za ku ga wanda suke bibiyar mu duk wanda ya shigo ya yi tambaya idan na tambaye shi mai cikakken sunan littafin bukari bai sani ba mai cikakken littafin musulun bai sani ba amma kawai mutum sai je ɗakko hadisi a bukari ko ɗakko hadisi a musulun ya ce bukari ya ce kaza muslim ya ce kaza da yawa wani ya ga an rubuta sahihu muslim ya ɗauka sunan muslim kenan bayan ba sunan shi bane sanin sunan littafi yana sa tun farko ka gane ma me ka'idar malami da ya rubuta hadisi a kan shi al-imamu muslim ya littafin littafinsa suna al-musnadu as-sahihul muktasar bi naqal al-adl an al-adl ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunan littafin al-Imam Muslim al musnadu as-Sahih al-Muktasar bi naql al-adl an al-adl ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan baka san wannan ta'arifin da ba to ba za ka gane cewa ba da hadisin da ka gani a musulun ba ne ya cika sharaɗin musulun kuma ya saka to in ka ga hadisi a musulun bai cika sharaɗin da imamu musulun ba kuma ya saka shi a musulun to bai cikin hadisan musulun kuma amma da yawa haka suke zuwa cikin hawan kawara kaga mutum bai iya jan aya dare amma ya ji ya makale ma wata ba a bukari ko a musulun yana ta aya gashi nan bukari ya ce gashi nan musulun ya ce ya kawo hadisi mai lamba ta 2408 daga yace ne zuhair bin harb bin washja bin makhlad jami'an an abi ulayya kala zuhairu حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثني أبو حيان يتي حدثني يزيد بن حيان قال يتي انقلبت أنا وحسين بن الصبرة نيل حسين بن الصبرة من تاشي وعمر بن مسلم da Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam zuwa wajen Zaid dan Arqam falamma jalasna ilayhi lokacin da muka zauna wajen shi qala lahu husayn sai husayn yace laqad laqita ya zaid khairan kaseera zaid ka hada da alheri mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu kaga annabi muhammad wa sami'ta hadithahu kaja hadisi daga bakin manzon Allah wa gazauta ma'ahu kai yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kai salla tare da annabi laqad laqita ya zaidu khairan kaseera zaidu ka hada da alheri mai yawa kenan kaga wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa na ya zai da ma sami ita min rasulullah idan Allah ba mu labari me kaji daga wajen annabi sai yake cewa qala ibn akhi sai zaidu yake cewa ya kai dan uwana ya kai dan dan uwana wallahi laqad kabbara sunni shekaru sun yawa wa qaduma ahli sannan alama ne cewa na kusa zan koma zuwa ga Allah wani situ ba'adar labi kuntu aian an rasulullahi na manta sashen abin da na kiyaye min rasulullahi daga manzan Allah saboda in shekaru suka ja ba ƙarya ba Allah dama ya ce kai la ya alama min ba'ar ilmi sai'a fama haddasta kuma abin da na ba ku labari wanda kwakwalwa ta iya tunawa biluhu ku karɓa kwamala abin da ban faɗa muku fala tu kallifu karka matsa mu sai na faɗa muku sun maƙala sannan sai ya ce ƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi na khatiban annabi ya miƙe a cikinmu bima in yi du'a kuma bai na makkata wal a wani ruwa ana ce masa kum tsakanin makka da madina wanda nan ne suka yi karerai suka ce gaji kum an yi wasiya an yi waye kuma da ƙarya ne fahamidallah annabi igode ma Allah wa asna alaihi yayya ba Allah wa ba'ada wa yi wa'azi ya tunatar da mutane sun maƙala sannan sai ya ce amma ba'adu ya ku mutane ala ku saurara ya ayyuhan nasu inna ma ana basharun ni mutum ne yushiku an yi atiya rasul rabbi dan sakon ubangiji na yayi kusa mala'ikan mutuwa fa ba kuma zan karɓa masa sai annabi ya ce wa ana tarikun fikun katsalai ne zan tafi zan muku nauyi guda biyu huma kitabullahi annabi ya ce na farko shine littafin Allah fihi huda wan nur a ciki akwai haske akwai shiriya sai yake fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bi ku riƙo da littafin Allah fa hassa ala lahi wa raggab fi ikwadaitar ya zabarar akan riƙo da littafin Allah to ka ja layi wannan wasiyar in ka bibi hadisan da suka zo kaf wanda suke ta yawan kafa hujja da shi cewa annabi ya ce kitaballahi wa itrati ko wanda mafi yawanci ba su inganta ba al'allamatul albani yana cikin wanda suka inganta kitaballahi wa itrati amma bayan da ya gama sai da ya yi musalar da ya ce wannan hadisin ba zai taimaki yan shi'a ba ta kowace fuska domin itiran mutum ma shi kan shi rikicin masu waye ikiran muna da rikici tsakanin mu da su akan su waye ikiran to littafin Allah dan Allah ka bincika ka gani su waye suka kula da wasiyar annabi akan littafin Allah domin ai ruwayan ɗaya tana cewa ɗaya ya faɗe girma wannan suke bibiyar suka na na kukkunna karatun kamalul haidari babban malamin shi'a ne marji'i ya ce mafi yawancin malamin shi'a a duniya kana iya ganin mutum ya zama marji'i a hausa amma bai iya karatun ƙur'ani ba to sai suka bar littafin allah ito zarta yana karatu ya ce masu yi mantikin haza wani irin mantiki ne wannan ya ce a gurinku ya ce mutum ya taɓa a akbar ku ce ya yi istihari amma in kuna zargin mutum ya taɓa a sakalin asgar kuma ku ce ya yi diyaban musulunci ayyu mantikin haza ta sai manzon Allah ya faɗaitar akan littafin Allah sannan sun maƙala sannan sai annabi ya ce wa ahalu baiti da mutanen gidana sai ce udhakkirukumullah fi ahli baiti ina haɗa ku da Allah akan mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina haɗa ku da Allah akan mutanen gida sai da annabi ya faɗa su uku faƙala lahu husaini sai husaini dama ya ce zaibi ya ce dan Allah kasu matsa mai sai ya ce masa to wa man ahli baiti to suwaye ahli baitin nan ya zaidu alaysa nisa'uhu min ahli baiti sai ce ashe matansa ba sa ciki ƙala sai ce nisa'uhu min ahli baiti matan annabi suna ciki walakin ahal baitihi man hurrima sadaqa ba'dahu sai dai ahal baitin annabi wanda aka haramta masa sadaka da haka daga nan ne malamai suka kasa gida biyu in ka lura da hadisan da suka zo cikin musulun din suka ce ahal baitin annabi na nasaba haram ne su ci amma wanda yake ba na nasaba bane na surukuntaka su suna iya ci sai ce to suwaye wa'annan wa'inda aka haramta musu sadaka suwaye walakin na ahalu ji man ba a dahu ƙala wa man su suwaye su sai tuhum alu ali iyalan gidan ali mu duk ƴaƴan da sayyidina ali ya haifa wanda suke da alaƙa da shi a gurinmu mu mu suna sunna ahlul baiti ne sayyidina ali fa kar mu manta kafin annabi ya bar duniya bayan annabi ya bar duniya dama ya faɗa mana na fatsama ya ce ke ce farkon wanda za ki riske ni wata shida da ‘yan kwanaki ta koma zuwa ga Allah bayan ta bar duniya sai da na a auri wasu matar za ku ji suna yawan cewa ta yi fushi da sai da na abubakar kan matsalar gado har a littattafansu akwai ai muna faɗa musu kafin ta yi fushi da sai da na abubakar da sai da na alittafarin fushi saboda ya je yana neman fatima yar gidan abu jahal aka zo aka kawo mata labari aka ce gashi nan sai ali yana neman fatima yar gidan abu jahal a ruwayoyinsu ta ɗakko al'imamu hassan da husaini ta zo gida ta zo take cewa inna ƙaumaka ya zumuna annaka la na libnatika mutanenka suna cewa ko an taɓa ‘yarka ba yin fushi a lokacin ne annabi ya ce a haɗa mai mambari aka haɗa mambari ya hau bayan ya gode ma Allah ya ce bayan haka mun ba abul as ibn rabi aure ya mutunta mu mun mutunta shi mun ba usman bin affan aure a ya mutunta mu mun mutunta shi sai manzon Allah ya ce wallahi ba za a taba haɗa ƴar gidan annabin Allah aure ba da ƴar gidan matsayin Allah yace a lokacin ne dalilin faɗar hadisin kenan fa ya ce fatiman nan tsoka ce daga gare ni abinda zai cutar da ita ya yi mai zai cutar da ni wannan ƙajiyar ita ce kaga ali ali da sai ka je ka bincika a gurin yin shi a suwaye a halin baitin a gidan sai da ali sai suka ɗauki al'imamu hassan da husaini a matsayin imamai shi yasa ƙadiyar karbala da al'imamu husaini ifata. za ka ji cewa wanda kawai kullum suke magana an kashe shi ne al'imamu sai amma akwai ba mutane da aka kashe da yawa a ciki akwai ‘ya'yan sai da na'ali ƙanne ne ga sa'ar imamu sai wanda kowanne a cikinsu kafin ya bar duniya da sai da na'ali kai a cikin ƙurai shi ma ga baki ɗaya wanda ya fara haifar ‘ya'ya ya sa abubakar umar usman jere sai da na'ali ya fara yin haka Hassan ya zo ɗansa yi koyi da shi, ya sa Abubakar, ya sa Umar, ya sa Usman. Al'imamu Hussaini yana da waɗannan ‘ya'yan, Abubakar, Umar, Usman. Mutanen banza ne za su zo saka sunayensu, kuma ka je ka bar ka gani hadisar Karbala cikin waɗanda aka kashe, tare da al'imamu Hussaini akwai masu waɗannan suna. A ɗabi'ance kowa ya sani in ka haifi ɗa, mutumin da kake ƙaunarsa shi kake sa sunansa. duk wanda baka kaunar shi to ba za ka haifi ɗanka ka sa mai sunansa ba da haka ahalin suna su suke bin ahalin baiti bi na hakika ba bi na guluwi da jafa'i ba a'a mu muna tsaka tsakiya ne wa kazalika da naku ummatan to muna nan mu muna watan yawa muna san mutanen gidan annabi muna girmama su ba tare da guluwi ba da jafa'i wannan ita ce to ali ali sai da na alifin yana da ‘ya'ya bayan kafin ya bar duniya sun kai wajen talatin ba ‘ya'yan shi to sannan akwai alu aƙi alu aƙi ɗin nan fa muslim da aka fara kashewa da mutanen iraki suka aiko wa al'imamu husaini wasiƙa ya zo wanda ya aika a matsayin ambasado muslim bin aƙi ɗin nan shi ya fara aikawa aka kashe shi to mu a gurin mu aqil din nan da duk wanda yake da alaka da shi iyalan gidansa a gurin mu ahlul bait ne sannan akwai ali Abba, ali jafar jafar din nan yayin sayyidina ali uwa ɗaya uba ɗaya tunda mun san yakin mu'utar da annabi ya tura ya ce a tafi ya tura akwai jafar akwai abdullahi bin rawaha sannan akwai usama akwai wannan zaid bin harisa wa'annan guda uku a can aka kashe su jafar dinnan yayin sayyidina ali ne baban su daya to mu suna sunna a gurin mu iyalansa ahalin baiti ne shine jafar tsayya wanda annabi ya ce za a sa masa fuka-fuki guda biyu a aljanna ya dinga yawo saboda ya rasa fuka-fuki ya rasa hannayensa saboda addini ali jafar sannan akwai ali abbas abbas wanda za mu ga cewa abbas baban annabi a wajen fana saba da dangantaka ba abbas ya fi sai da alƙarfi ba shi yasa da annabi ya bar duniya da za a raba dukiyar annabi uku za a kasa ta ya bar istana na fatima ga matansa ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifinsa abbas idan dama akwai ɗan uwan mahaifinka lokacin da babu mahaifin wanda ke zuwa ya tsaya matsayin mahaifin ai ne ɗan uwan babanka to a wajen gado da za a gadi annabi na alifa ba zai gado ba amma wanda zai gado shi ne wa abbas saboda ƙarfin da abbas yake da shi wajen dangantakarsa da manzan Allah shi yasa abdullahi ɗan abbas a gurin mu mu ahlul baiti ne ahlus sunna shi yasa zaka ga ahlus sunna muna karban addini daga wajen sahabbai sannan muna karba daga wajen ahlul baiti matan annabi duk abin da ya shafi rayuwa ta gida ya ake da iyali na na fatima tana gidan nata a wurin ba ita za ta ruwaito wa musulmin duniya ba ya ake yi waye zai ruwaito matan kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya ake yin wankan janaba alaƙa ji yadda annabi yake sanna na fatima zai yi wa matsayin mace daban matarka matsayin yakka daban kana iya shiga bayi da matarka ku yi wanka amma ba zai ba ku shiga da ƴarka ku yi wanka ko zai yi to wannan rayuwar ta cikin gida wanda za su ruwaito musulman duniya to sai su suka ce a su ba za su karɓa abin da matan suka ruwaito ba dan ba ahalul baiti bane in ka ga ɗan shi'a yana ja maka hadisi a bukari ko a musulun ko turmuzi ko ta'i to yana so ne ya ja maka hadisin ya kawo maka shubu halin ya tura ka shi'a amma ba wani hadisi na ahadar suna da suka yadda da shi jiya na faɗa a wajen karatu suna da kutubus al-kutubus samaniya littattafai guda takwas jiya na jiro su wanda anan suke ɗauko nasa hadisan suke yin bauta to wa'annan su ne ahalul baiti a wajen ahalul sunna to kaga kenan matan annabi sannan akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma jikokin annabi wa'annan su ne ahalul baiti mu a gurin mu nan shi yasa Abdullahi dan Abbas a matsayin sa na habru hadhihi umma muke karɓar tafsiri daga gurin sa abin da zai ba ku mamaki da yawa mutane ba su sani ba na sha ƙalubalantar su kuma zan ƙalubalance su kafin in ban duguri suna da alkutubul arba akwai alkafi al-tahazi al-istibsar man la yahduruhu al kafi kaɗai yana da ruwaya wajen kusan dubu goma da 16000 amma kun san cewa a cikin littattafan nan kaf guda ta hudun nan ba za ka samu riwayar na na fatima ba guda takwas a ciki ka ce a wannan littafin kana neman biyu wannan ma biyu wannan ma biyu duk ɗan shi'an da ka sani in ka san wani dan shi'a ka ce ya kawo maka riwayar na na fatima a wannan littafin guda takwas da sharaɗin karɓan hadisi ingantacce a cikinsu za ka shiga shi'a na rantsi da Allah babu amma tare da aka za su ta cika rigima in na faɗa maka hadisan da suka ruwaito akan kan imam Hussein da ka sha mamaki duk rigimar nan da ake mun yi dirasar mun san abin da ke littattafanmu na abin da aka ruwaito daga ahlul baiki yanzu Muhammadu Baqir hadisin siffar haƙin hajjin annabi tun daga fitowarsa daga madina har ya zo makka ko jafaru sadi har ya zo makka annabi ya gama aikin hajji yana cikin littafin al'imam muslim riwaya ce daga gurinsa daga jabir ɗan abdullahi yana ciki da shi ahli suna suke bauta ma Allah kuma riwayar sa ce to don haka ya zamanto mu muna karɓa. amma za ka ga haka kullum suke ce mana nasibawa ba ma san ahlul baiti su suke sanwa su suke san ahlul baiti kuma na ƙarya ƙarya ne mana ko kuwa na sha ƙalubalantarsu a cikin abin da ke littattafansu yanzu sai da su ce ba su inganta ba amma akwai an ruwaito inna laha la hayi an riba masalan ma ba'udatan ba ma fawqaha sai su ce ba'uda din ne. sauran da Allah ya buga misali da shi shi ne sai da na'ari malam ɗazuma muna tare da kai ba na nuna maka tafsirin ayyashi an ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum sun ce bahimatul an'ami shine wali imami kenan illa ma yutla alaikum shine ragowar mutane shine uhillat lakum bahimatul an'ami haka suke fassara qur'ani to da in ka san wani ka ce ya kawo maka za ka shiga shi'a amma ya nuna maka hadisan na na fatima cikin littattafan nan guda takwas kai na ƙalubalance su ma din rigiman nan da ake yi na faɗa yanzu ranar nan ba kuna ji na tambaya ɗan shi ba na ce ya kawo mana wata aya guda ɗaya a ƙur'ani da Allah ya ce a ba'alul baiti ya ce babu in babu ai hadisi ya ce gayar hadisin in ka tattara su abin da zai baka yadda annabi ya faɗa a nan wasiya annabi yake makula da wasiya akan mutanen gidan shi haƙoƙinsu mu kula da shi wajen yi musu salati da mutunta su da girmama su shi yasa aka samu cikin malamanmu na mazhaba kamar al'imamun shafi kun shi a mazhabar sama ya ɗauka cewa in kai sallah dole kai salati ga annaba kafin ka gama sallah shi yasa yake cewa ya ahla rasulun lahi hubbukum fardun min lahi fil ƙ anzalahu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaihi la salata lahu man lam yusalli alaihim la salata lahu shi a tashi mazhabar in kai sallah ba kai musu salati ba ma baka da sallah saboda kaunar ahlul bait a nan kasar da kusan ko ina zaka samu yanzu yadda wasu gurare da ka je ka samu a nan mafi yawancin mutane za ka ga masu suna ali ali suna da yawa a nan garin na baro ba haka ba ne Kama tare da haka wai jidda da ake haifa ɗaya a samun suna ali a sa fatima a sa waye wai ba a ƙaunar ahalul baiti su sun zo za su koya mutane ƙaunar ahalul baiti kuma wai ba zai yi a ƙaunace ahalul baiti ba sai an zagi abubakar da umar da usman an tsine masa albarka sannan za a ƙaunaci ahalul baiti to na ƙalubalance su na yi tambayan nan wasu gurare amma wasu a cikinsu ba su ma gane mai nake cewa ba to bari maimaita musu kun san cewa tun da shi'a take babu wani malamin shi'a da ya iya rubuta littafin tarihin rayuwar annabi daga farko zuwa ƙarshen rayuwar annabi bai dogara da littafin sunna ba ina ƙalubalantar su akwai malaman ku sun yi rubuce-rubuce na tarihi na annabi da yawa suna nan kuma na san littattafan amma duk littafin da za ka ɗauko wallahi yana tafiya shafi ɗaya biyu uku hudu biyar sai kaga ya koma ƙasa inda yake ɗauko da shi littattafan sunna yake komawa in kuma akwai wani littafi da wani malami ya rubuta a shi'a na tarihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga haihuwar annabi tasowarsa hijirarsa jihadinsa barinsa duniya gabaki ɗaya kan littafin ya dogara da littattafan shi'a ne wajen rubuta tarihin bai dogara da littattafan sunna ba ku kawo littafin kuma ku faɗi sunan littafin babu kai hatta al'imamu Hussein ma duk malamin shi'an da zai yi rubutu bai iya yin tarihin rayuwar al'imamu Hussein cikakkiya sai ya dawo littattafan sunna mu kuma malaman mu suna yin abubuwa na addini babu littattafan ku yanzu al-Imam al-Bukhari da ya gina ka gani ta mamaki wani ya ce ai ai ana karɓar ruwa in shi'a don akwai wannan shiba da suke tawa ko sai mu ce maka ai wannan yana canzawa daga zamani zuwa zamani a wancan zamanin in sun ce ɗan shi'a mai suke nufi sannan kuma shi'a yanzu mai take nufi a wancan lokacin suna nufin mutumin da yake takadimin usman a kan na ali sannan yake sa baki kan rikicin jamal da sufini shi suke nufi dan shi ba kai irin wannan muguwar bakar aƙidar da kake da ita ba ka sa bakaƙen kaya ka hau bakin titi ga bakar aqida ta zagin sahabbai da abubuwa ma kurafat marasa kyau ana nuna lokaci yayi abinda nan tsaya na ƙarshe a kan shi akwai wata aƙida a shi'a sunanta aqidatul diniya ita aqidatul diniya tana nan cikin littafin anwarun nu'maniya na ni'matul lahi jazai wai lokacin da Allah zai halicci mutane yin bin taban da za a halitta to akwai mai kyau akwai mara kyau mai kyan shine na yan shi'a mara kyan shine na ahlus sunna to duk wani ahalin sunna da kaga yana aiki mai kyau yi sallah yi azumi ya haddace qur'ani ya kaza to an ɗi an ɗibi taɓan ahalis ɗan shi'a ne mai kyau sai aka halitta shi da shi duk kuma wani ɗan shi'a da kaga yana fasadi a doron ƙasa to an halicce shi ne daga taɓan ahalis suna mara kyau da haka yanzu sallar da kake yi da azumi da aikin hajji da biyayya ga iyaye duk ka gama ɗan shi aka kewa in an je layara ya za a yi suka ce sai a tattara aikin da kai sai a jibga shi kuma a tattaro aikin da ya a jibga ma sai a tura ka wuta wallahi wannan aƙida tana nan rubuta a littattafansu sunanta aƙidatu tsiniya kuma ko yanzu idan kana musu kai sakin agogo ka sa mahiya aƙidatu tsiniya inda shi aka gani na ga abin da za ka fito maka da shi da littafi da komai ana nuna lokaci yayi aika haƙuri ɗazu ne malam yake ce min ga abin da ake so a tattauna a nan wajen abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da wannan jiha lafiya da sauran jihohi lafiya Allah ka ƙara mu wannan garin kwanciyar hankali da zaman lafiya muna tawassuli da sunayen Allah da sa maɗaukaka saboda yanayi na rashin wuta Allah ka tausaya wa mutanen wannan jiha Allah ka riki yanayin a haka ya zama babu zafi har sai bayan ramadana wannan shine abin da zamu faɗa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tashi zai zai bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala man la nabiyya ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kaseeran wa ba'd amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. a gaskiya ba wani abin da zan yi ta'aliki a kai face kawai in ƙara da maimaita godiya ga dukkan ɓangarori da shi malam da ya zo da kuma waɗanda suke taimaka mishi gaskiya wannan abu ne na farin ciki wannan zuwa kamar zuwa ce na zuwa ne na farko muna roƙon Allah ya zamo akwai wa'insu zuwa da za su sake biyo bayan haka da kuma ɗumbin alheri da za mu sake samu. Na biyu, ina miƙa godiya ga shi Alhaji Usaini Sardonan Wudil wanda shi ne ya ba da wannan waje a ga cewa an gudanar da addinin Allah. Allah kaɗai ya san waɗanda suka ƙara fahimta. waɗanda suka fahimci ina aka dosa a suwane ne ahlul baiti Allah kada ya san yawan su kada ka dauka mu da muke zaune wani kawai yazo zai wuce ne tana fi sai ya ji wani cutarsa kuma sai ya dauka ya wuce da ita Allah kaɗai ya san haka wannan dai shine kusan godiya da zan yi ba wani abin da zan ƙara face haka sannan kira na uku da zan yi gaskiya da ni kaina da samari yan uwana mu koma karatu gaskiya in aka ce karatu kar ka ɗauka kawai in je a ah, karatu da fahimtar karatu kana karatu kana fahimtar karatu a magana shi na ɗauki wannan wane ne zai karantar da kai wane ne me yake baka za ka yi samu na malami abin da ya karanta loga abin da ya karanta hadis abin da ya karanta fiqh abin da ya karanta kaza kowanne da ɓangarensa. saboda ka karka tattara iliminka a wajen mutum ɗaya ka ce kaf komai a wajen za ka samu ka wannan ɗin ka kuntata abin da yake da faɗi ina godiya ga Allah da na samu dama muka gana da shi shi malam Musa Yusuf Asadu Sunna gaskiya na so shi don Allah ya so ni don Allah don tun kafin haka muna gaisawa kai tsaye abin da ya burge ni so ɗaya na kira shi na samu namban shi na kira na bashi suna na inna in ya kira in na kira shi zare sai ce wane gaskiya ne abin yana mun daɗi kuma wanda ce soyayya dan Allah baka so shi dan komai ba sai dan Allah lokacin da abokina ya ce gashi gashi gashi muna zaune da shi alaji kafin ma na amsa cewa za a zo da shi masallacin mu shi ya riga ni ya juwa ya rike ku kawo shi kaga wannan akwai soyayya tsakani muna fatan kamar yadda ya zo mana mu tattaro ta ran mu je masa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ساكر الكريم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته A wannan rana rana ce ta murna da farin ciki rana ce da ke cike da tarihi na da Allah mai girma da buwaya ya azurta mu da ziyarar wannan babban malami a Sheikh Musa yusuf Asadus sunna wanda da can a social media haka muke ganin sa nesa yau Allah ya kawo shi gashi kusa da mu muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sanya ayyukan da yake gabatarwa a mizanin na alkhairi Allah ya yawaita mana ire-irensu Allah ya kare shi daga dukkan wani mummunan nufi Allah ya tabbatar da digadigansa a kan hanya ta kwarai, Allah ya tabbatar da shi wajen koyar da al'umma, Allah ya ƙara masa himma da ƙoƙari wajen tona asirin muga mutane, da tona asirin mummunar akida. Kamar yadda malaman man ke faɗa, uwa mutum ne mai himma mai ƙoƙari, tun yana bibiyan shafinsa bai sani ba ban san ki ba sai a maka a aikin hajji na zo ni da abokina malam Muhammad Umar shi ko abokin karatunsa ne mun zo wuce sai ce da ni a bakin harami ga asadu sunna kan a tsaye ya tsaya daidai darar tauhid haka ya juya mata baya ya sanya harami gaba ya haka kun san shi ya turo hulansa manzan Allah ta baraka sai na bar abokin nasa sai na wani ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam ya kalle ni amma da yake bai gani ba da tsaguna shi ke ce wannan kila wani bako ne haka sai na wuce ni ko ban matsa masa ba amma dai har ga Allah Allah ya sani ina son har ga Allah kuma yau gashi Allah ya zo ya haɗa mu da shi to muna jin daɗi muna murna ba inda abin da zan faɗa da yawa illa iyaka in yi addu'a Allah ya mai da shi zuwa gidansa lafiya Allah ya barkance shi albarkanci ilimansa ya albarkanci iyalansa kuma aikin da yake yi din nan akwai wasu akidu da wasu mutane su kudaje ne duk inda suke su fada kan tuwon sunna su ɓata sunna shi kuma duk inda yake wayannan kudajen kawar da su yake ya zubar da su da inda suke wasu kudajen ma ba su kai ya taba su ba kamar yadda wai balarabe yake cewa iza waka azubabu ala sharabi rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi wa tajtanibu al-usud wurud ma'in idza kunna al-kilab balagna fihi to wayannan kilab ne Allah ya samu dace fasarar ku tambaye malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa salatu wa salamu ala rasulillah محمد بن عبد الله صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروك اللمعي أما بعد بحق إموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan farfajiya na wannan masallaci mai albarka a ainihin kofar gidan abokinmu yayanmu sardauna alhaji ne muna masa addu'a Allah ya kara tarifa Allah kuma ya kara masa arziki da tsohon kwana sannan kuma shi malam ma Allah ya saka mashi da alheri da kuma sauran malamin mu gaba daya a ina jira da kaman zan ji sanarwa na muhadarat waɗanda suke a gabanmu yanzu ban ji mala abdullahi ya sanar da wannan ainihin muhadarat da nan gaba za su biyo baya ba insha Allah kamar yadda dai kun ga jadawali gobe shi malam ne zai yi rubutu ba a masallacin Umar bin Khattab insha Allah kuma ina ga yau za mu rufe bayani akan shi'a gobe za a cika akan kawar insha Allah saboda yaran mu matasa kamar yadda jiya na yi taliki a karatun malam a wato makaranta na ramat musamman abin da ya shafi wato yaran mu matasa yana da kyau ya zama kuna da abin yi rashin abin yi yana kai mutum ga halaka musamman abin da ya shafi wato gulmatattun akidu kamar yadda ja muka bayyana musamman ta bangaren kudi da ainihin auren mutuwa za a janyo yaran mu yawa har a ramat malam mustapha ya tashi ya yi bayani bayan da na gama sai ya ce ai akwai talibansu wanda sun taba yin auren mutuwa iyayensu ma ba su sani ba daga baya da suka gane cewa sun yi wannan da aka kori su a makarantar to kaga wannan yayi daidai kenan alhamdulillah a wannan garin ne ba mu da matsaloli masu yawa abin da ya shafi shi'a saboda ba su da karfi kuma insha Allah ba za su samu karfi ba a wannan garin mutum ya zo ya zauna ya zagi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mabiya to wallahi kariyansa Allah madaukake sarki ya arzuta mu da kyakkyawan akida da can da can mun tashi da ainihin akida na ahlus sunna wal jamaa da an tashi ana wa ‘ya'yanmu abubakar umar usman ali kowanne gida ba wani gida da za ka shiga baka samu abubakar a gidan ba baka samu umar a gidan ba ni kai na umar bin khattam da sunana masallaci na umar bin khattam ne ciyaman na masallacin ma umar bin khattam ne ka gani dukkan umar umar ne dukkan kuma anan in ka fara umar umar da abubakar kashi nan ku daga hannayen kun da kowa ya gan ku ka gani falyamutu bi ghaizihim Umar dai ba a rasawa a cikin duk tarurruka na musulmai a wannan gare Abubakar ma haka za sannan kuma Usmanu sannan kuma Ali gaba ɗayansu. to shi ya samu dai muna gode wa Allah madaukakin sarki babban kalubale a gaban mu ƴan uwa musulmai wato fitintunu musamman abin da ya shafi irin wato ainihin abin da ya shafi a neman kudi ake kawo wa yaranmu suna shiga musamman jiya man tabo wadansu abin da ya shafi luwaɗi yanzu yara kanana za ka samu a cikin anguwanni sun shiga wannan harka ana jawo hankulansu akan ba su da abin yi suna zaune sai su zo suna ainihin jinya hankulansu akan cewa za a ba su kudi za a ba su mota za a ba su gida da yawa daga cikin yara wallahi za ka samu su shiga cikin wannan harka kai wadansu su saboda neman kudi wato duk wani wato wani fitina da ka sani idan ya zo wallahi zai tafi da su Wadansu har suke wa ainihin yara kanana luwaɗi saboda wai an ba su lakani ne za su samu kudi yara ba su wuce shekara biyar shida ba suna musu luwaɗi waɗansu kuma kai hatta kai dabbobi akwai dabbobi suke nema saboda wai za su samu kuɗi akan neman kuɗi har wani jiya da mun tashi yake bani labari yake cewa ai akwai wani wanda an kama shi yana ainihin wato neman jaki jaki ke nema da aka kama shi aka ba shi kashi sai wani mutum da ya zo wani yaro da ya ya ce ya tambaya me ya faru ne ya ce an kama shi yana neman jaki sai ya ce ah, shi baya jin kaikayin ne matukunna to me nuna wato shi ma shi abin yana cikin harkan kenan fa wai ya ya akai da ya yi da kaikayin san wai wato kenan shi ya taba ya gani to wannan wato wata ainihin fitina ne wanda ya faru a wannan garin abubuwa da yake faruwa wallahi abun bakin ciki kuma bayan wannan kuma akwai wato maɗugo da ake yi shi ma abu ne wanda ya shiga cikin wato ainihin duniya gaba ɗaya zan ce maɗugo za ka tarar yanzu wayanda ba su wuce sakandare ba sun shiga cikin wannan haraka mata waɗanda suke gidan mijajensu sun shiga wannan haraka wallahi za ka yi kuka saboda idan ka ji ire-iren waɗannan wallahi za ka yi kuka mu ana kawo mana labarai waɗansu su kira mu a waya waɗansu saboda suna jin mu muna karatu tuka a cikin rediyo da tv da kuma masallaci a gurare haka muna samun ire-ire waɗannan labarai waɗanda suke ba su da daɗi to fitina fitina wallahi a guje ta kuma waɗanda sun shiga ƙasarmu da sunan taimakawa mutanenmu to akwai daga cikinsu fa akwai waɗanda su ba abin da ya kawo su sai su ba sa ‘ya'yanmu su kawo musu irin waɗannan halaye su hallakar da mutanenmu mu kasance muna roƙon Allah Allah ba ya ansa mana saboda ba karamin fitina ba ne wannan luwaɗi wani wallahi yake cewa wadanda sun shigo garin wato akwai matarsa aka wato aka jawo hankalinsa sai ya zina da matan to shi mijin da ya zo yake sai shi ma zai rama da kansa akan wannan mutumin zai rama yace menene yace ka nemi matata sai ni ma na rama cewa ba zai yiwu ba sai kire masa bidiyo dama shirarre ne wallahi ba kai zama ga bidiyo zan fitar shi a duniya wai sai ya yarda ya yi luwa da shi to kaga ire-ire wani na abubuwa da yake faruwa ba karamin fitina bane a cikinmu. kuma duk fitintunu da yake faruwa a wannan garin saboda halin mu ne halaye da muke ciki ba karamin wato musiba ba ne. wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kai ba cikin wannan abin amma fitina sai ya rasa da kai saboda Allah madaukakin sarki ba zai sai da wannan fitina akan wadanda sun yi zalunci ba har kai da kake nan cikin sai ka tashi ka roki Allah mu yawaita istighfari sannan kuma mu yi wa'azi ko ina da ko ina saboda mutane su tuba in ba tuban ba fitin tunu da yake addabar mu ba sa barin mu ba za su fita a cikin mu ba yau idan an tashi daga nan wannan jarrabawa sai mu shiga wata in mun fita a cikin nan sai mu shiga wata wannan wuta rashin wutan nan shi ma ai bala'i ne ai bala'i ne ba abin da ba ma gani akan rashin wutan nan wahalhalu da sauransu waɗanda ba su da lafiya a asibiti in ba ainihin wutan ba ba za su samu kwanciyar hankali ba nawa rashin wutan nan fitintunu nawa yake aifarwa da bayan da an gyara bai wuce kwana biyu ba kun ga rashin ainihin wato mun ga daɗin wutan an kawo an bari muna ta abin nan mun kunna AC muna ta harka mu alhamdulillah to ashe ba zai jima ba yaran university sun fita sun je nefa oyoyo an manta da Allah nefa oyoyo to nefa kuma ya tafi to gara mu gode wa Allah madauka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko waye wa Allah godiya amma mun yi nefa oyoyo nefa oyoyo ya zo to kuma ya sake komawa sarin aka zauna to Allah dai ya samu mu dace to muna godewa Allah madaukakin sarki da wannan ainihin taro muna kuma godewa shi a bakonmu Allah ya ainihin ajiye waɗannan ayyuka da yake a kan zani sanar hasana fi yau min tarizu fi hasanat da kuma sauran mutane mu gaba ɗaya Allah ya saka wa alheri waɗannan kwamiti da suke ainihin zirga-zirga su muna sa su addu'a Allah ya saka musu da alheri akwai shugaba a bagoyin shi ma ya zo shi yana da kyau Yasa sa ainihin kalima guda ɗaya biyu wanda insha Allah na godiya ba sai a inya bin na ba sai mai sallah insha Allah gaskiya ban zo da nufin wani abu ba na da nema in ji karatu kawai kuma malam sai ya matsa sai na ce wani abu to dai na ce wani abin insha Allah a wato duk bayanai da nake so in yi ko kuma da ya kamata in yi malam ya riga ya yi su musamman akan luwaɗi da maɗigo da makamantansu Allah ba karamin fitina ba ne kanta abu ne wanda ya kamata a samu lokaci a yi muhadara na musamman a kai inda zai yi abin da ya kamata a yi kenan gaskiya abu ne da yana da faɗi sosai kuma samarin sun shiga ciki sosai ba a sani ba yana nan ta kafa kasa wallahi yana ci yawanci yara masu na hin nan yawanci abin da suke yake wallahi yawancin su eh, in sun yi an yi da su sai a ɗauki mashin a basu shi ne kawai ba wani abu wallahi a ɗauki mashin sabo dal a basu haka aka yi ta yi shekarun ba da suka wuce yanzu kuma yaro ce ka ganshi sididin sadaka ba aikin fari bare na baki amma za ka ganshi da gezina za ka ganshi da buwa za ka ganshi da agogo mai tsada za ka ganshi da waya iphone ne samsung gashi Ba baya aikin fari bare na baki jikinsa sai kalli yake karansa kuma yana yake samun kuɗi to wallahi duk abin da suke yake to akar makallahu jin aiki ne a gaban ku wallahi a samu muhadara na musamman akan wannan abu Bude buɗe a tai a insha Allah lungu lungu a shiga mai tai insha Allah ah, malam shi kuma da yazo yi mana wayannan karatuttuka a gaskiya malam sai dai mu yi maka addu'a kan sakalin sunna ke yadda ka san mahauci yake rede wani dago-dago a jikin nama ko wani laka ko wani tantani ko wani da billahi da kai yake rede bid'a da cikin sunna to malam sai dai mu ci Allah ta kama maka da Allah ya karfa wa karatunka albarka Allah ya taka wuce haka kuma kamar yadda na faɗa ɗazu insha Allah malam zai sake dawo malam zaka dawo fa ya eh, bi izinin lai malam zai dawo dan gaskiya ba mu ba mu koshi ba tukuna so muke mu kwankwaɗi madarar sunnar sosai eh insha Allah so da wannan ne nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum Allah saka da a Allah kai kowa gida ina sa lafiya